قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين Ya wannan manzo, ka ce wa waɗannan mashirkai kuna bauta wa wani Allah wato gumaka, waɗanda ba sa mallakar amfani ballantana su amfane mu, ko cuta bari su cuce mu, har mu bar imani bayan Allah ya datar da mu irtek bayan Allah ya datar da mu zuwa gare shi mu zama kamar wanda shaidanu suka batar da shi suka bar shi a ruɗe baya gane hanya yana da abokai a tafarki madaidaici suna kiransa zuwa gaskiya shi kuma yana kin amsa musu zuwa ga abin da suke kira zuwa gare shi ka ce da su ya kai wannan manzo hakika shiryar Allah ita ce shiryar gaskiya kuma Allah ya umarce mu mu mika wuya gare shi mu lazamci kadai ta Allah da bauta shi kadai don shine ubangijin talikai